Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Afrika kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da radiyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizo mu ta boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hafiz Baballe. Yau kuma muna tare da sabon abokin aikinmu. Abdullahi Aliyu Hadeja. Sai ni Daula Salim. To masu sauraro a duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi. A yau ma shida ga watan Nuwamba ta shekarar 2018. Shirin namu na magana ne akan yajin aikin da malaman jami'o'i suka tafi a tarayyar Najeriya. Kuma su gane cewa al'amuran nan muna yi ne saboda gyaran ilimi musamman ilimin jama'a da kuma tabbatar da cewa jami'o'in nan an ɗaura su akan siratin da za zama cewa sun ci gaba al'ummar najeriya sun samu ilimi mai nagarta kuma an samu ci gaba wajen gina ƙasa da sauransu kusan wannan shine batun da muke magana a kai ilimantar da 'yan najeriya sanar da su masu fahimci abin da ke faruwa su kuma gane cewa ga halin da ake ciki saboda kada idan daga karshe wani abu ya faru a ga laifin haka ne hafiz da abdullahi duba da irin cikas da wannan yajin aikin zai kawo ma ɗalibai da ilimi ma baki ɗaya don haka ne wakilin sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwari ya tattauna mana da wani mai fashin baki comrade yahaya sha'ibu ungwangu ya kuma tuntubi shugaban kungiyar malaman jami'o'i wato asu na arewa maso yammacin najeriya sannan kuma muna nan tafi da ra'ayoyin ɗalibai akan wannan yajin aiki Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce, wace illa kuke ganin wannan yajin aiki na malaman jami'o'i zai yi ga ɗalibai da kuma ilimi baki ɗaya ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda yake cewa A lokacin ina jami'a asu ta taɓa shiga yajin aiki wanda kuma hakan ya yi matuƙar gurgunta mana harkokin karatu. Saboda haka yajin aiki babu abin da yake haifarwa illa mayarwa ɗalibai da hannun agogo baya. Sai amsar Ibrahim Salisu ɗan Kaduna ya ce, hakika yau da gobe wannan yajin aikin da malaman makarantun jami'a ke yi ni kam na da cewa ɓata lokaci ne kawai da malaman da ma sauran ɗalibai baki ɗaya. Sai amsar Abdulrazak A eh, Baba Kano musamman mu kam sha biyu ga wannan watan za mu fara jarabawar second semester. To amma yanzu wa ya san yaushe za su dawo daga yajin aikin. Sai amsar Musa ƙauren na moda daga jihar Zamfara ya ce salam yau da gobe muna gab da akwatin rediyon mu domin mu amfana da jin ra'ayoyin jama'a ku tashi lafiya na gode mu mun gode. <laughs> sai kininu sani yunsari inda ya ce salam yau da gobe tabbas yajin aiki malaman jami'a zai kawo mummunar koma baya ga harkar ilimi allah dai ya kyauta ku tashi lafiya sai eh, amsar musa hadarin asuba da magaram ya ce yau da gobe sai allah to gaskiya ni shawarar da zan ba shugaba muhammadu buhari ita ce ya kamata ya sasanta da malaman jami'o'i ku tashi lafiya sai almiyon sanda sulai inda yake cewa salam yau da gobe ni a gani na wannan ne yajin aiki da malaman makarantun jami'a suka shiga da zai kawo cikas ga ɗalibai ya kamata a zauna teburin sulhu sai amsar abubakar kawu girgir ya ce duk wanda ya yi karatun jami'a kuma lokacin da yake karatun an taɓa shiga yajin aiki to ya san babu wani abin da yajin aiki ke haifarwa wanda ya wuce mai da hannun agogo baya tare da rusa wa ɗalibai tsarin karatunsu don haka kungiyar malaman jami'a da gwamnati su fahimci juna. Sai Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi inda yake cewa salam filin yau da gobe. A gaskiya ba karamin koma baya zai kawo ga harkar ilimi ba. Muna fatan gwamnati za ta yi ƙoƙarin sasantawa da su. Ku tashi lafiya. mun gode. To sai amsar Mansur Babaura na faɗa ya ce salam yau da gobe muna kira gwamnatin Najeriya da cewa ya kamata ta hau teburin sulhu da malaman jami'o'i kamar yadda ta yi sulhu da kungiyar kwadago kan ƙarin albashi. Sai Rulwano Ibrahim London Guba inda yake cewa a duk lokacin da aka tafi yajin aiki a Najeriya kai a nahiyar Afirka baki ɗaya talakawa ne kawai za a dinga gasawa. Sai amsar Bashir Uh, sai amsar bashar kansila mai tukunya dirin daji jihar kebbi ya ce salam yau da gobe gaskiya gwamnatin kasarmu najeriya na iya kokarinta wajen ganin ta kawo ƙarshen yaje-yajen aiki da malaman jami'o'i ke shiga to amma idan dambu ya yi yawa baya jin mai sai mu na ƙarshe a yau inda ya fito daga abdulsalam aliyu daura inda yake cewa salam yau da gobe ni a ra'ayina zai haddasa ƙarin 'yan zaman banza a gari kawai saboda haka ba shi da wani amfani. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni. To madalla yanzu bari mu saurari ra'ayin ɗalibai akan wannan yajin aikin. Na idan da sallah asuba na zo na kuna labarai sai na ji an ce an tafi yajin aiki. To gaskiya ni abin ya taba ni sosai. saboda kaga mu ɗalibai ne wanda muna gargara ne yanzu muna haka project mu ne da zarar mun gama muna expect insha Allah mun gama makaranta kenan gaskiya ban ji daɗi ba kuma kaga an samu da defense mu next week monday rana ita yau to kai muka ji yajin aikin nan to gaskiya abin ya taba ni sosai wallahi ban ji daɗin faruwar haka ba gaskiya to misali ya yin makaranta gashi nan kana gani ai kana gani makarantar ka san tafi yajin aiki tunda an kira malami ya ce ba zai shigo ba saboda an tafi yajin aiki kaga wannan kadai ya isa wutar maka da cewa ai an tafi yajin aiki abin da zan iya cewa dai game da yajin aiki a wannan makaranta abubuwa dai mu dai a gurin mu yanzu kan da ya riga da ya taɓa don saboda project muke yanzu haka ga kuma akwai defense da ake yi mu dai za ta gace dai komai namu za mu iya cewa iya zai ce za mu ce ya dan samu matsala dai saboda wannan yaji ake da aka shiga ya taɓa mana abubuwa da project namu da wannan mu da muke tsammanin komai namu zai kare a cikin wannan wata gashi nan dai yanzu ya dauke mu har zai kai mu kusan bam san yaushe dai zai kai mu ba na je gurin supervisor na ne akan ya abubuwan da aikin mu yake na project sai yake ce min gaskiya yanzu ba zai iya kallon aikin nan ba saboda an shiga yajin aiki to gashi nan dai abubuwa da dama dai mun dai abubuwa da dama defense ne rage mana amma yanzu defense ba an ci an daga shi to gaskiya makarantar da ya shiru kuma lectures din ma ba kowa ke tsaya ya saurare ka ba yanzu tunda sun nuna kamar sun tafi yajin aiki duk wanda ma dai na zo gani gaskiya ban gan shi ba saboda yajin aikin ne ina tunani, tunda ba da yajin aikin ma na san za su shigo To bari mu je ga Mahmud Kwari don jin yadda suka yi da shugaban kungiyar malaman jami'o'i wato ASU na Arewa maso yammacin Najeriya Farfesa Mahmud Lawal. Mu ilmantar da 'yan Najeriya su san halin da ake ciki saboda an shiga wato halin kakanikayi ba don wani abu sai dalilin cewa an samu wato gurguncewa na tattaunawa da muke tsakanin gwamnati da kungiyarmu wajen ganin cewa an sake sabunta yarjejeniyar da muka yi da gwamnati a shekara ta da tara to wannan al'amari ya rushe wannan tattaunawa da muke ya rushe saboda akwai bukatar 'yan najeriya san halin da ake ciki su fahimci me ke faruwa kuma su gane cewa al'amuran nan muna yi ne saboda gyaran ilimi musamman ilimin jama'a da kuma tabbatar da cewa jami'o'in nan an ɗaura su akan siratsin da za zama cewa sun ci gaba al'ummar najeriya sun samu ilimi mai nagarta kuma an samu ci gaba wajen gina ƙasa da sauransu kusan wannan shine batun da muke magana a kai ilimantar da 'yan najeriya sanar da su masu fahimci abin da ke faruwa su kuma gane cewa ga halin da ake ciki saboda kada idan daga ƙarshe wani abu ya faru a ga laifin kungiyar mana. TV menene batutuwa nan da kuke ta magana ne akai shekara da shekaru ana ta cewa yarjejeniyar kungiyar ASU da gwamnatin tarayya ta kici ta cinyewa wani abu ne sabo ko kuma abubuwan da kuka dinga magana ne a baya. eto eh za mu ce akwai sababbin abubuwa a ciki akwai kuma su abun da muke ta magana akai saboda misali shi yarjejeniyan da muke so a sabunta shi yana kunshe da abubuwa da dama ɗaya daga cikin abubuwan shine samar wa jami'o'i kudaden shiga wato funding kuma shi batu na fandin abu ne wanda kake sa kullum saboda in ba fandin bayan da za a ka tafiyar da dakunan karatu bayan da za a ka sayo littattafai bayan da za a ka gina hanyoyi bayan da za a ka gina ofisoshi bayan da za a ka samo malamai a dakunan karatu da dalibai kayayyakin karatu misali kujeru da sauransu duk waɗannan abubuwan ne to shi wannan yarjejeniya da muke magana din a sabunta shi saboda mun amince da gwamnati za a rika sabunta yarjejeniya bayan duk shekara uku kuma za a rika kallon waɗannan abubuwa musamman shi misali shi batun ah, kudaden shiga din wanda in baka manta ba a can baya saboda waɗannan abubuwa da muka yi ne ya sa gwamnati saki kuɗi a shekarar 2013 kusan biliyan dubu a miliyan dubu 220 wanda aka wa jami'o'in nan wanda in ka shiga da yawa daga cikin jami'o'in da kudaden nan da suka samu shi aka yi amfani da su wajen kokarin gina sababbin dakunan karatu da kuma sama wa jami'o'in nan kayayyakin ayyukan yi da sauransu da kuma ma kawo sababbin wato fannonin nazari da sauransu duk wannan kuɗi da aka samu a wannan lokaci shi ya taimaka to wannan shine abin da muke abin da muke dai nuna shine wannan al'amari kada a kyale shi ya tsinke dole ne in kana so jami'o'i su ci gaba dole ne sama musu kudaden nan shi ma ya ci gaba saboda haka dan yau misali ka bada kuɗi misali dubu ah, ah, miliyan dubu ɗari biyu da ashirin to a cikin yarjejeniyan kamata a ce duk shekara ana bada waɗannan kuɗaɗe daga shekara ta dubu biyu da goma sha uku zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha takwas gwamnati za ta rika bada miliyan dubu ɗari biyu da ashirin har zuwa shekar shekaru shida to amma abin da muke magana tun da gwamnati ta bada wannan kuɗin na shekara dubu biyu da goma sha uku har yau ba a ƙara ko kwabo ba kuma ko shi na shekara ta 2017 da muka yi bare kenan aka yi amince cewa za a bada miliyan dubu eh, miliyan dubu ashirin shi ma din har yanzu zancen da ake duka zancen eh, eh, kangan kurege ne gwamnati bata ba su saki waɗannan kuɗaɗe ba. Wani batu da ita wato ƙungiyar ku ta bullo da shine cewa ba kwa so a ƙara kuɗin makaranta da ɗalibai suke biya a yayin da ita kuma gwamnati tana cewa ba ta da isassun kuɗaɗe ta yaya kuke ganin cewa za a tafiyar da harkokin ilimin ba tare da kuɗaɗen wato iyaye sun biya ba a wannan tattauna da muke da gwamnati wannan batun ya taso suka ce ai gwamnati ba ta da hanyoyin kuɗaɗen shiga muka zauna muka yi kwamiti na mutum bakwai aka ce kungiyar mu ta asta ba da mutane muka ba da mutum uku daga bangaren eh, kwamitin gwamnati aka ba da mutum hudu mutum uku aka samu shugaba aka zauna aka tattauna kungiyar mu mutanenmu na bangarenmu na asu suka wa gwamnati hanyoyi daban-daban daban-daban sun ba a kirga cewa an gwamnati bi waɗannan hanyoyin za a samu mafita kuma za a samu kuɗaɗen shiga amma zancen da muke ma shi shugaban kwamitin gwamnatin tare da ake wannan tattaunawa da su ya yi wurgi da wannan rahoto kuma kar ka manta hukumar hukumar tallafawa ilimi na ƙasa da muke da shi a yanzu aka tedfund kar ka manta Asu ce ta bada ta kawo dabara a kafa wannan kungiyar a kafa wannan hukumar a shekara ta 1992 to kaga kenan magana cewa babu hanyoyin da za a samu kuɗaɗe ni na ganin abu ne wanda bai kamata ma a rika da shi ba. Har ila yau wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi mai fashin baki akan harkokin ilimi kwamar Haya Shu'aibu Ungogo. Kwamar Haya Shu'aibu Ungogo eh, kana sharhi akan al'amuran yau da kullum musamman a fagen ilimi. Yau aka shiga rana ta biyu da yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ta fara da aka kira asu dangane da wasu batutuwa da suka shafi ci gaban ilimi a matakin ko kuma dangane da wata takaddama tsakaninsu da gwamnatin tarayya kan lamuran da suka shafi ci gaban ilimi a matakin jami'a. ya kake an dade ana kishikaka tsakanin gwamnatin nan da gwamnati da ita kungiyar asu kusan tun shekara ta dubu tara aka zo aka yarjejeniya a dubu haka dai har waccan gwamnati ta wuce wannan ma ta zo ta gada ake ci gaba amma dai al'amari ya ki ci ya ki cinye watan da ko baran nan kusan da dai wannan lokaci yan kungiyar nan ta asu sun yi yajin aiki tun da kuna bibiyar harkokin nan na ilimi musamman a wannan mataki me kake ganin ya sabbaba wannan al'amari kuma eh, ya kake ganin za a shawo kansa um, gaskiya al'amari shine watan akwai matsala babba da shekaru akalla goma sha ko ashirin da wani abu a ce hanya ɗaya ta yajin aiki ita ce maganin matsalar ilimi a ƙasar nan musamman ma ilimin da eh, ilimin eh, jami'a musamman matsalolin nan da suka dabaibai harkar ilimin jami'a da su kansu malaman jami'ar ba na jin zai zama abin daidai a ce malaman jami'a su kasa samun wata hanya wadda ita ce mafita ga irin wannan matsalolin su yajin aiki duk da irin abubuwan da suke faɗa cewa suna ganin cewar ita ce kalmar Eh, ita ce abin nan wata ko yare da gwamnati kawai take iya fahimta hmm. ni a gani na in har suka yarda da cewa wannan ita kadai ce yaren da za su iya ji gaskiya kalubale ne a gunsu musamman ma su da aka sani custodian na ilimi in har suka yi tunanin cewa wannan ita kadai ce a duniya to gaskiya cin zarafi ne shi kansa ga tsarin ilimi na duniya cin zarafi ne a ce kai tunani a matsayin ka na mai ilimi kai tunanin cewar hanya ɗaya ita ce kaɗai hanyar da zaka iya shawo kan wata matsala kuma ita zaka yi ta bi har abada kuma kai kake koyar dabaru na rayuwa kai kake koyar dabaru na ci gaban ƙasa kai kake koyar dabaru na komai da komai a ce amma ka kasa shawo kan wata matsala guda ɗaya da kai shekara 25 kana ko kanjamau eh, da ya ɗau matsala shekara da shekaru a duniya zama kalubale da har ya ɗausu tsawon shekara akalla <clears throat> shekara ashirin da biyar da ba shawo kansa ba ya zama matsala ta duniya ballanta wanda yake ciwo ne ballantana wani abu da dan adam zai zauna ya tunani ya fito da wata hanyoyi ya fito da wata hanya mafi maslaha mafi kyau mafi tsari da za ta kawo ƙarshen wannan abin gaskiya akwai abin kunya cikin sa. To amma baka ganin cewa su iyakaci su bullo da tsarin kuma hakki ne da nauyin gwamnati aiwatarwa don haka ko da sun fito da wata hanya da hikima ba lalle ne gwamnati ta aminta da ita ba? Eh, ai ba za ta ai kasan wani abu guda daya ya kamata malaman jami'a su yarda da wani abu guda daya cewar gwamnati a Najeriya a Najeriya ba a girmama yarjejeniya da lauyoyi nawa ka zo ka zo ka rubuta yarjejeniya ka yi da su a ƙasar nan ka tsara wace yarjejeniya ka tunanin cewa za a cika ta gaskiya yana da wahala kuma tun da kotun da haka ne ya za ka menene in haka ne laifin su malaman jami'a misali don sun tafi akan cewa ita gwamnati ta fi fahimtar wancan yare na yajin aiki gashi kana cewa kai da kanka gwamnati ba ta girma yarjejeniya kuma su ma abin da suke kokawa din kenan ah, ko ka san cewar jami'o'i su ke dora duniya akan kowane irin doro da ake ciki a halin yanzu duk wani ci gaban duniya ya ta'allaka ne ga irin bincike da jami'o'i na duniya suka yi akan haka ake dora tsarin siyasar duniya akan haka ake tsora tattalin arzikin duniya akan haka ake tsora zamantakewa al'ummar duniya duk ba wanda yake fito da wannan illa jami'o'i a duniya don haka najeriya ba za ta kasance ɗaya daga cikin ƙasar da jami'o'inta ba za ta ɗora su akan abin da ya kamata ba. Amma idan jami'o'i ko malamai ko farfesoshi a jami'a suka yi bincike suka fito da sakamako wake da nauyin alhakin ɗabbaka wannan sakamako misali ko wata hikima ko wani ilimi wani ne mai nauyi yake da nauyin ko kuma alhakin aiwatar da wannan al'amari ya zama na gaske an ga alfaninsa. Ita ce gwamnati. to amma ita kanta gwamnatin wake juya ta wake juya ta ah, ah, jami'i ai mun waye gari a ƙasar nan a da ko gwamnatocin mulkin soja jami'in ƙasar nan suke juya su ga su dai ba kuɗi gare su ba a lokacin ma za ka ga malamin jami'a tsohon boksu a jangare kaza kaza kaza amma kasancewar a da gwamnatoci a baya jami'in ƙasar nan su suke juya gwamnatocin ƙasar nan ko da gwamnatin mulkin soja amma me isa yanzu farfesoshin sun yawa doktocin sun yawa amma wata irin tafiya ake jami'a daban gwamnati daban al'umma daban ina wannan matsala ta samo tushe matsalar shine education wata harkar ilimin ce da aka banzatar da ita gaba ɗaya tsarin ilimin ƙasar na arguje ki saboda haka ni a tunanina wannan yajin aiki na malaman jami'a ba shi zai kawo ƙarshen matsalar ilimi ba domin in ka manta ma da ilimin eh, in ka ajiye ilimin jami'o'i akwai matsala ilimin secondary school da kasan nan akwai matsala ilimin primary school da kasan nan saboda haka abin da ya kamata a yi shine a masa gaba ilimin ya kamata a ɗauko shi a yi masa wankan tsarki akwai bukatar akwai sa doka kafa dokar ta ɓace kan harkar ilimi a Najeriya domin abin da wannan abin fa yake nunawa cewa duk mutumin da yake so dan sai jami'a a najeriya to sai dai je makarantar kuɗi private school amma in dai makarantun gwamnati ya yi tun daga primary secondary ta gwamnati ba da dadewa ba sai dai ka tsaya iyakacin nan ka tsaya ka je kai abin da zaka yi ko ka zama ɗan ta'adda in ka ga dama ko kuma ka jira wani mai wanda shi ma zai zo ya yayi ku ku yi abin da ya kamata ku yi wanda zai cimma muku burinku amma ya nuna a fili cewar abin nan da ke tafiya a al'amuran da suke tafiya a harkar ilimi a najeriya to abin da ake kira an mai da harkar ilimi gaba ɗaya harka ta kuɗi. to ka ce aiwa eh, bangaren ilimi na najeriya kwata wankan tsarki ta yaya za a yi masa shi ne a kafa mai dokar ta ɓaci ta yaya za a kafa wake da alakin kafa dokar ta ɓacin da kuma aiwatar da ita gaba ɗaya a kira dukkan masu ruwa da tsakiya cikin harkar ilimi asu ba su kaɗai kamata su zauna su rinka wannan aikin su kaɗai ba babban matsalar su ne sun tsaya tsayin daka su kaɗai yanzu suke kokari su ilmantar da mutane akan me yasa masu ke yajin aiki saboda sun fahimci cewa al'umma ƙasar nan sun gaji da yajin aiki saboda haka yanzu suke kokarin su ilmantar da al'ummar kasa cewar gafa dalilin su na yajin aiki amma a tattaunawa da muka yi ai kaji yadda su misali shugaban sananan shiyar yake ambata yadda suka kulle yarjejeniyoyi da gwamnati dangane da yadda za a shimfiɗa ko kuma a bunƙasa harkokin yanayin koyo da koyo na a jami'o'i tun shekara ta 2011 da gwamnati ta yadda ta ba da wasu kuɗaɗe ta ce duk shekara ta dinga bayarwa har yanzu ba a bayar ba baka ganin abun dubawa ne misali la'akari da cewa yawancin makarantun jami'o'i yana da manyan makarantun masu zurfi akwai karancin ajujuwa da zaurukan lakca da na gwaje-gwaje da sauransu. Shi sa nake gaya ma ba wata gwamnati ba kasi tunan zan mamaki a ce malaman jami'a su kalli gwamnati tunanin cewa za ta wai girmama wani yarjejeniyar su. Ba wani yarjejeniyar za ta girma ba wata gwamnati za ta iya girma a yanzu dai abin da ya kamata kawai a yi shine su asu su haɗa kai da al'umma da ƙungiyoyin al'umma da duk wanda yake mai faɗa a ji mai ruwa da tsaki akan harkar yau da kullum na rayuwar ƙasar nan ba ma ilimi ba kawai a zo a haɗu a san me za a yi akan harkar ilimin nan gaba ɗaya ba wai su kaɗai ba kasi tun in kullum suna jin aiki da kowa kawai yake zato shine asu suna aiki ne suna so a basu kuɗi a ƙara musu albashi ko akwai wani allowance ɗinsu da aka riƙe kawai da kowa yake kallo kenan har yanzu al'umma bata fahimci ma me isa ita kanta asu take yajin aikin nan ba kuma su suka ja domin mu dai mun riga mun san cewa da kuma abinda gwamnati take nunawa shine an saka wa asu da zarar an riga an kammala yajin aiki ko an yarjejeniyar farko da ake iya cika shine wasu 'yan kuɗi na allowances na malaman makaranta a biya a matakin farko a matakin farko saboda haka zaka iya fahimta domin ka je jami'a zaka ga motoci sun yawa malamai sun shiga manyan motoci kamar manyan 'yan kasuwa saboda haka zaka iya fahimta cewar to wannan yarjejeniyar ta farko an cika kuma in ka tambaya sai sai duk wanda ka tambaya sai ka ji sun ce a a canji aka ba su saboda haka ragowar canjin yana zuwa that means in ka ga sun sake koma yajin aiki yana nuna cewar ragowar canjin ake bukata da ba cika ba saboda haka in har da gaske ciki amma akwai zancen cewa gwamnati tana yunkurin ta wato ta ƙara kuɗaɗen da ake biya na makarantu a gwamnatin tarayya jami'o'in gwamnatin tarayya ta hanyar janye abin da ake cewa tallafi wanda da aka yi lissafi sai a gano cewa mafi karanci shine ɗalibi ɗaya idan wannan abin ya faru an janye tallafin nan na gwamnati akalla rabin miliyan ɗalibi zai dinga biya kuɗin karatu a shekara baka ganin ya kamata a kalli abin da su malaman jami'o'i ke faɗa dangane da wannan batu to ai ba su kaɗai shafar ba al'ummar najeriya gaba ɗaya shafe su don haka ba yaƙi ba ne da ya kamata su yi su kaɗai ya kamata su kirawo ƙungiyar kwadago kayan da tafi yajin aikin nan akan albashin ma'aikata ƙungiyar kwadago tana da haƙƙi akan wannan eh, ƙungiyoyin al'umma suna da haƙƙi akan wannan ƙungiyoyin mata suna da haƙƙi akan wannan hatta su 'yan siyasa suna da haƙƙi akan wannan kuma su kansu jam'in siyasa ƙasa ma da aka kafa dimokuraɗiyya a ƙarƙashin su suna da haki akan wannan saboda haka ba haki bane na su su kaɗai in har wannan shine gaskiya al'amari da suke to ya kamata su shigo da kowa da kowa fada haka suke abin da suke kira sensitization wato waya da ilmantar da al'umma game da ma tartibin abin da ya sa su suke magana yajin aikin nan kuma suke magana lalle a girmama wacin yarjejeniya da aka yi. A to amma me yasa sai da suka shiga cikin yajin aikin suka fara uh, wayar da kan mutane? Mm, makonni biyu ko uku hudu baya sun yi irin waɗannan tarukan da manema labarai don wayar da kan mutane. Ai ba magana tarika da manema labarai ba kawai. Ai magana ce ta a zauna. kamar yadda suke darasa suke zama duk inda ka je lokacin da asu za su shiga yajin aiki za ka ga duk jami'ar da ka zo za ka ga suna ta meetings suna ta meetings a junansu wannan meetings din ya kamata a ce sun buɗa shi sun sa dukkanin ƙungiyoyin al'umma su nuna mutane cewar ga abubuwan da ake ciki NUG ya kamata ta shiga saboda ya shafe ta ƙungiyar headmastoci ya kamata shiga ya shafe su kungiyar principals principal ancops ya kamata su shiga ya shafe su wai me sa kwamar da haya ungogo kake ganin cewa lalle ita gwamnatin sai an matar wannan rubdugun sannan za ta yi abin da kake ganin cewa sannan ne za ta hau kan siddi. Yo ai tarihi ne nuna cewar gwamnatin Najeriya sai an matsa ta ta karfin tsiya take iya yadda da abu. Sai an mata dubu Wannan tarihi ne nuna. Kuma hujja da abin da yake nuna haka da yawa da yawa daga cikin 'yan siyasar ƙasar nan ba da gaske suke ba. Saboda haka sai sun al'ummar ta zo ta nuna musu cewar fa su al'ummar da gaske suke. kanin tilas a tankwara su su yi abin da ba sa so su yi kawai wannan shi ita ce mafita ka ce ai ai abin uh, su tata of emergency dokar ta ɓaci ta hanyar tsarkake ilimi yaya kake ganin ya kamata a yi wannan dokar ta ɓaci sannan suwaye da suwaye za su haɗa hannu a yi ta don kwalliya ta biya kuɗin sabulu watan dukkan masu ruwa da tsaki ya kamata su shigo su gaya gwamnati cewar a zo a yi wannan hujja guda ɗaya ilimin firamare kusan kawai ana tura yara makarantun firamare ne alhamdulillah yanzu ana ci da su abinci don a ba su abinci na farko amma koro ba ingantacciya ba ce malaman makaranta na firamare na najeriya sun fi kowane ma'aikaci wulakanta a ƙasar nan sun fi kowane ma'aikaci wulakanta a ƙasar nan rayuwarsu a tagayyar suke albashinsu ba wani albashi ba ne in ka kula da irin nauyi-nauyin ayyukan da suke yi musamman ma abin da ya fi komai wahala kula da ƙananan yara sannan inda za ka iya gani ai jami'a a birni kake iya ganin ta za ka iya ganin ma dan ginin to ka je ka ga makarantun primary school da su da wasu dabbobi akwai inda eh, silin din sama macizai ne suke ɓuya amma yara a ƙasa suna karatu ba yanayin koyarwa mai kyau kwata-kwata tsarin da aka yi na dokar da ta kafa primary universal primary, basic primary education wannan yarjejeniyar da aka yi ga abin da kananan hukumomi za su yi ga abin da jihar za ta yi ga abin da gwamnatin tarayya suke da yawa daga ciki kwata-kwata akwai shugaban karamar hukumar da zai gama kap tenuwa ɗinsa bai gina ko block ɗaya ba wanda ɗaya daga cikin ayyukansu yana ɗaya daga cikin abubuwan da su za su samar sannan akwai kuɗi da ake bayarwa na gamayya misali wani wani kuɗi domin a zo a haɗu a gini misali da jihohi suke akwai gwamnan da zai gama kaf wannan kuɗin bai cika su ba bai baya ba bai ba da nasa kasan ba da za a zo a yi wani abu a sa akan ilimin firamare babu shi to yaya za ka yi tunanin cewar watan baka da kyakkyawan watan ginshiki sannan kai tunanin za a wani haifar da wani abu mai kyau a sama kasu koda an kai ga sama rubutu a zai lillahi da hafiz ya kuke ganin za a bullo ma wannan lamari wannan mataki kuke gani gwamnati da 'yan kungiyar asu za su yi domin su cimma matsiya a samu daidaito akan wannan lamarin gaskiya na ɗaya dai aka yi zuciya nesa hmm. sannan kuma a duba waɗannan ɗaliban kannanmu ne 'ya'yanmu ne a duba irin yanayin da suka shiga inda zaki ji suna ta cewa za su fara jarabawa wasu suna project ya kamata dai gwamnati ta duba wannan lamari su ma malaman su duba wannan lamari domin dai a samu matsaya kai. gaskiya ne malam hafiz malamai ya kamata su duba saboda su tausaya yanayin da ake ciki ɗalibai suke ciki to abdullahi Mm. lokaci ma ya mana halin shi ai sai kuma mun kara dawowa a madadin kowa da kowa muke cewa a huta lafiya sai